ce bayyana ma mutum lura da kama da da wanda bai ma sani ba ya kuda kunnen shi muna ta mu zama nan da kyau eh mai son kallon kuna ma ma'abocin kallon kuna kuna hausa eh. indiya hausa eh. american kai duk wani abu da ka sani na zamani hmm. duk wani mai son shi ya garza ya studio sani zero wanda yake a tudun jamus tudun jamus hmm. yan ka kai in kana da mutane a kawai ma duk wani ma'abucin kallon fina-finai ko to da ya taso yana nuna fina-finai a cikin mai hanzarta zuwa studio sani zero ka rike na rike wai yana da tambaya yanzu yana tura hausa india ko a cikin lungu ma kuke a cikin lungu ne ke tambaya to yana sai da sanille ne shi wannan ranka ka kaga salula ordinatar esb har memoir kai in makaranta ta kaf har da wannan abin nan mu juya nan mai ba da iska an zo ya ba an zo ya ba ba na yana sai da bari da mu yana sai da ordina ta baka ji ba baraki na kwanakin baya ba eh ko a b'a duk zaman da kuke masu cikin zanzar ba ko ko ba mu da labari a shi ku ne ma masu ne kubarta duk wannan wankan da kai kai labari ne eh, ai sai ka kuka tarro yalla mutum shayi wannan zai da shayin babu ba Sababbin fina-finai da ma wasunsu za ku same su ne a Studio Sani Zero da ke a nan unguwar Tidin Jamus. Domin ƙarin bayani kuna iya tuntuɓa shi akan 89 33 66 59 ko kuma 92 33 66 58. A sha kallo lafiya.